الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه وكفى بنا حاسبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحباب الكرام في الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة أما أربات وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إنه يوم القيامة إخوة الإيمان إنه يوم الصاخة هو يوم الواقعة إنه يوم عظيم له أهوال عظيمة ينبغي لنا جميعا أن نكئ أنفسنا من أهواله قال الله تعالى القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش قال سبحانه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وتؤنى كما أن المفسرون أنها تخفض أقواما كانوا أعزاء في الدنيا وتلقى بهم في أسفل سافلين وترفع آخرين كانوا مستضعفين أو مؤمنين في الدنيا إلى أعلى إليين إذن فهي خافرة للمجرمين خافرة للظالمين خافرة للمنافقين والكافرين رافعة للمؤمنين اللهم اجعلنا منهم أيها المؤمنون عباد الله ومن أعظم الوقاية من أهوال يوم القيامة الإيمان والتقوى إذا أردنا الأمن والأمان يوم القيامة فعلينا الإيمان بالله وتوحيده فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل قد نجد إنسانا يصلي لكنه يجش أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يتآمل من الربا أو يسيء أخلاقه ولا بد للمسلم أن يجمع بين الإيمان والأخلاق الإيمان ما وقر في قلب القلب وصدقه العمل وفي الحديث الصحيح الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر رواه الحاكم وصححه الألباني والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يتبعه عمل صالح والتقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية يفعل أوامره واجتناب نواهيه ولذلك كان الإيمان والتقوى من من أعظم أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا <clears throat> عباد الله وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وفي الحديث الذي رواه أحمد المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ومن أسباب الوقاية من أهوال يوم القيامة خشية الله أن نحقق مراقبته في حياتنا في بيوتنا وفي أعمالنا وفي مدارسنا وفي كل مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه عباد الله الأمن والأمان والاستقرار يوم القيامة لقوم اجتمعوا, اجتمعوا في الدنيا على محبة الله ما أعظم أن تحب أخاك المسلم من أجل الله لا لماله ولا لنسبه ولا لقبيلته ولا للونه وإنما لأنه مسلم موحد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي رواه مسلم عباد الله وفي حديث عمر رضي الله عنه قال وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبلهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من الله قالوا من هم يا رسول الله قال قوم تهابوا بروح الله على غير أرهام بينهم ولا أموال يتآتونها فوالله أن وجوههم لنور وأنهم على نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يهذنون إذا هذن الناس ثم تلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا, ولا هم يهذنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما فعد فنكتم خطبتنا اليوم بسبب رائع مهم من أسباب الوقاية من أهوال يوم القيامة وهو سلامة القلب ما أهوجنا أن نجاهد أنفسنا من أجل سلامة القلوب سلامتها من الشرك وسلامتها من الجل والهكر والحسد والبغضاء والشهناء ما معنى الجل هو كراهة خفية وبادنية مستقرة في القلب بينما الهجر هو إضماد هذه العداوة مع انتظار الفرصة المناسبة للانتقام أما البغضاء والشهناء كلاهما من أمراض القلوب التي تورث العداوة إلا أن بينهما فرقا دقيقا في المعنى البغضاء هي شعور قلبي داخلي يتمثل في شدة الكراهية والمقص للآخر أما الشهناء هي حالة عملية وهركية في العداوة الظاهرة والخصومة المشتئلة عباد الله لماذا نجاهد أنفسنا من أجل سلامة القلب لأن هذا القلب هو محل نظر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم نصلح قلوبنا ونجاهد أنفسنا على إصلاحها لأن من أعظم المنجيات من أهوال يوم القيامة سلامة القلب قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما أعظم هذه الآية لو تدبرها المسلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق والجل والهكر والحسد وأمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم استر اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم لا تكذنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين أنقوى مسلمين bayan godiyar Allah da salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan huduba ta mu ta yau tana kiranmu da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani girgizar tashin alkiyama wani abu ne mai girma yini ne da za ka ga mace tana shayar da yaro amma za ta kaɓar da shi ta yar da shi ta tashi ta ruga da gudu ba ka ga mutane suna cikin maye amma ba su sha abin maye ba sai dai azabar Allah ta yi tsanani gare su yini ne da Allah maɗaukakin sarki ya kira shi yau musafa rana ne na ihu ranar da mutane za su ta kowa Allah ya ce rana ce mai yau Yau azim akwai ababuwa na ban tsoro ga wannan rana yana da kyau gare mu gaba ɗaya 'yan uwa musulmi mu kare rayukanmu daga bala'o'in wannan yini Allah ya kira ta mai kwankwasa mai cece mai kwankwasa me ya sanar da kai mai kwankwasa zukata sai ce yau mai kunun nasu kal farashil mabasus ranar da mutane za su zama kamar dango fari ala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce, idan mai abku wannan ta abku ita ce iza wa waqa'atil waqi'a Allah ce idan mai abku wannan ta abku to abkuwar ta fa ba abin karyatawa bane ko mutum ya karyata a nan duniya to ran da ta afku tafi karfin a karyata ta Allah ce khafidatur rafi'a tana daga wasu mutane tana kaskantar da wasu mutane a nan duniya masu daraja ne amma a lahira za su tashi cikin kaskanci bayan haka rafi'a tun tana ɗaga darajar waɗansu mutane da a nan duniya kaskantattu ne ko sallama ya yi da kyar zaka amsa amma a ranar lahira tana daga su ta ba su daraja ta ƙololuwa ita ce shiga aljanna Allah ka sa muna ciki wannan yini yana ɗaga mutane wannan yinin yana ƙasƙanta waɗansu wannan yinin yana ɗaga darajar masu imani ya kai su iya ƙololuwar daraja don haka ya ku masu imani yana daga cikin abin da ya kamata kowane mu ya kula da shi shine ka samu wiƙaya wato garkuwa da za ta tare maka bala'o'in wannan rana menene wuƙaya malamai suka ce al'imanu wa taƙawa imani da taƙawa su ne wato ababuwa guda biyu da suke kare bawa daga bala'in wannan rana idan muna son nutsuwa da kwanciyar hankali ranar alƙiyama. to wajibi ne mu ta Allah subhanahu wa ta'ala imani da shi shi kuma imani ba buri ba ne a zuci ba kuma ado ake da shi ba Abin abinda ake cewa imani shi ne abin da ya tabbata a cikin zuciya aikin ka ya tabbatar da shi za mu samu mutum yana sallah sai dai kuma ya gish sai ka samu wajen kasuwanci yana algus ko kuma wajen mu'amala da mahaifansa babu daɗi iyayensa ba su jin daɗin rayuwa da shi ko kuma yana yanke zumunci ko yana ta'amali da ruba ko kuma yana yana muzanta ɗabi'unsa masu zama da shi na kusa da shi ba sa jin daɗin zama da shi babu makawa ga musulmi sai ya haɗa imani da akhlaqi ba, wato sai kai imani da kuma akhlaq masu kyau shi kuma imani shine abin da ya tabbata a zuciya aiki ya tabbatar da shi ya tabbata cikin ingantaccen hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da kunya da imani a haɗe suke idan aka ɗaga mutum aka cire wa mutum ɗaya to ɗayan ma babu duk lokacin da mutum ya ji baya jin kunya to fa imani kuma ya tafi don abu guda biyu ne a haɗe wuri guda imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafai da manzannin Allah imani da ranar lahira da ƙaddara babu dama mutum ya ce ya yi imani da Allah da manzan Allah da mala'iku da littattafai da kuma manzannin Allah da ranar rahila da kuma ƙaddara dole sai an ga aiki na ƙwarai ya bi wannan imanin sai taƙawa ta bi wannan imanin ita kuma taƙawa shi ne ka sanya kariya ka sanya wata garkuwa tsakanin kai da saɓawa Allah ka aikata abin da Allah ya ce ka yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari wannan shine imani da su ne asbab na tsira daga bala'o'in alƙiyama. Allah yana cewa ku saurara lallai waliyan Allah su ne waɗanda ba tsoro a kansu kuma ba su bakin ciki su ne waɗanda suka yi imani suka yi taqwa suratu yunus sannan Allah subhanahu wata'ala ce dukkanku babu wani daga cikinku face ya shiga cikin wuta ya ƙetara ta wannan a wurin ubangiji gidiga tabbace ne Allah ya riga ya buga stam kowa sai ya tsallake jahannama kafin ya tsira amma Allah ya ce sun manu na zina na taƙau sai mu tserar da masu taƙawa sai mu bar azzalumai gurfana a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce rana alƙiyama za ka ga waɗanda suka ƙaryata Allah za ka ga fuskokinsu baƙa ƙirƙirin sai Allah ya ce alaisa fi jahannama masawallin mutakabbirin shin nama ashe bata isa ta zama makoma ga masu girman kai ba to su ma bayan Allah ya faɗi wannan sai ya ce wai yunajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim sai kuma Allah ya tseratar da waɗanda suka yi takawa da wani babban rabo la masu su'u wa lahum yahzanun wani abin bakin ciki baya taba su kuma ba za su yi damu ba ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda Imam Ahmad ya yana cewa almumin. man ammanahu nasu ala amwalihim mumini shine wanda mutane suka aminta da shi akan dukiyarsu suka aminta da shi akan rayukansu wal muslim shi kuma musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa wal muhajir man hajara ma Allah muhajir shine wanda ya kaurace cewa abinda Allah ya hana yana daga cikin sabab na wiƙaya mutum ya samu wiƙaya shine abin da zai tseratar da shi ranar alkiyama khashiyatullah tsoron Allah tsoron Allah na zuci lalle ne mu kula da Allah subhanahu wata'ala cikin rayuwarmu cikin gidajenmu cikin ayyukanmu cikin makarantunmu kai a ko ina kake ka tuna Allah na ganin ka kuma yana sa a rubuta duk abin da zaka faɗa da abin da zaka gani da wanda zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane bakwai Allah yana musu inuwa a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai wannan inuwar sai ambata ya ce daga cikinsu akwai mutumin da mace kyakkyawa mai matsayi da kyawu ta kira shi domin biya mata bukata sai ya ce da ita ni ina tsoron Allah da kuma mutumin da ya tuna Allah ba kowa idanuwansa suka zubar da hawaye waɗannan mutane suna daga cikin waɗanda Allah zai musu inuwa da inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama Allah ka samu na ciki Al'amnu wal wal'istikrar, ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa ka samu tabbata ranar alkiyama ga mutanen da suka haɗu a nan duniya akan son Allah ƙaunarka da Allah ta sa na ji ina son ka ƙaunata da Allah ta sa na ji kai nima abin soyuwa ne a gurinka ba abin da ya kai soyayya don Allah a tsakanin musulmi da musulmi kana son ɗan uwanka musulmi ba don dukiyarsa ba kana son shi ba don matsayinsa ba kana son shi ba don ƙabilarsa ba kana son shi ba don launinsa ba a'a kana son shi domin shi musulmi ne mai kaɗaita Allah manzon Allah sallallahu cikin hadisansa na kudus na kudusi yana cewa ranar alkiyama Allah zai ce ina masu kauna domina ina waɗanda suka yi soyayya domina ina wanda ya ji a cikin zuciyarsa ina kaunar wani dan yana son Allah shi ma ya ji yana kaunar ka dan kana son Allah to Allah subhanahu wataala ya ce suna cikin wata inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa Allah ka sa muna ciki ya ku yan uwa musulmi ya tabbata cikin hadisin sayyidina Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle ranar alkiyama akwai waɗansu mutane su ba annabawa bane su ba shahidai bane amma da annabawan da shahidan suna cewa ina ma mu ma Allah ya ba mu daraja irin tasu saboda matsayin da Allah ya ba su sai sahabbai suka ce manhum ya rasulullah Su waye waɗannan mutanen ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ta tahabu bi rauhillahi ala gairi, arhamin bai nahu. mutane ne da suka so juna a tsakaninsu ba wai uwa ce ta haɗa su ba ba dangantaka ta jini ta haɗa su ba a'a hasken addini ya sa na ji ina son ka kai ma hasken addini ya sa ka ji kana ƙaunata ba wai dukiya ce ta haɗa mu ba a'a za mu haɗu dan Allah za mu rabu dan Allah wannan haɗuwar wannan ƙaunar tana da gayar muhimmanci a wurin masu yin ta a ranar tashin alkiyama ya ce fa wallahi na rantse da Allah in ji manzan Allah lalle fuskarsu za su tashi haske ne suna zaune akan dakalin haske ba sa tsoro yayin da mutane suka tsorata ba sa bakin ciki yayin da mutane suka yi bakin ciki sai manzan Allah ya karanta wannan aya ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku sani waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki Allah ka sa muna ciki hulbar mu ta biyu an uwa musulmi muna cika ta da wani abu muhimmi wanda ya rage daga cikin asbabul wiqaya abinda zai sa ka samu kariya daga bala'in alkiyama wa huwa salamatul qalb shine zuciyarka ta zama baka kwana da kowa duk abin da mutum zai yi maka to wajibi ne ka iya daurewa ka yafe masa bai sani ba amma idan baka samu wannan siffa ba to babu shakka akwai aiki ja wani mutum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kofar masallaci yace ku kalli kofar nan dan aljanna zai shigo suka ga wani ne ya shigo washe gari yace ku kalli kofar nan dan aljanna zai shigo suka ga wannan mutumin jiyan ne ya sake shigowa ya sake cewa washe gari kalli kofar nan dan aljanna zai shigo suka kalli wannan mutum ɗayan da shi ne sai wani ya ce kai sai na je na ga wani aiki yake yi sallarsa ce ta fita mu ko karatun alkur'aninsa ko yana wani aiki a koyi ne wanda ba mu sani ba ya je kwana ɗaya a gidansa ya ga kawai sharholiyar baccinsa yake ɗiba sai dare ya rage kashin ƙarshe su sudisi na ƙarshe sai ya tashi yan nafulfuli ya taho masallaci bayan kwana uku ya ce kai bawan Allah ni fa ba wani abu ne damuwa ce ta kawo ni ba na zo ne annabi ya ce kai dan aljanna ne kwana uku yana cewa dan aljanna zai shigo naga kai ne wai shin wani abu kake yi ma Allah ne ka samu wannan daraja ya ce a ni ba yadda ka ga rayuwa ta haka nake sai dai amma inda wata daraja da Allah ya bani to bana kwana da musulmi a cikin zuciyata ko me kamun kafin na kwanta barci na yafe maka kuma in na tashi ba zan sake tunawa ba yan uwa musulmi dole mu kwaikwayi wannan da yawa sai ka ji mutum ya ce na yafe na yafe amma wallahi yafiyar a harshe take ba ta kai zuciya ba wata rana in wani abu ya taso ashe dama yi lambo ne yana jirar dama ta samu ya rama gayya to kaga yafiya babu ita wannan ba ita ce rayuwa ta musulmi ba musulmi in yace A eh, A eh ne in yace a a a ne amma duk lokacin da musulmi yace bashi kawai Allah ya ba mu dama a kan shi wata rana zai gane kuskuren shi to baka yafe ba kuma Allah baya son mai wannan rukun a cikin zuciya Allah shi kare mu saboda haka wajibi ne mu zama masu salamatul qal zuciyar mu ta zama kubutacciya ba abin da zai fidda mu dole ne mu yi jihadi da zuciyar mu mu yi jihadi da rayukan mu don mu samu salama ranar alkiyama mu samu salama daga shirk mu samu salama daga gil mu samu salama daga hiƙiƙ mu samu salama daga hasada mu samu salama daga bagaba da shahana waɗannan kalmomi ne mutaradifain amma idan an ce ma'anar gil menene gillu Shi shine karahatun kufiya kana ƙin abu a ɓoye kana ɓoyewa ba ka so a gane kana ƙin abin ba ka san mutum amma kuma ba ka so ya gane ba ka san shi shi ne gil abin yana cinka a can cikin zuciyarka kai kadai Allah ya sauwake sai hikit hikit kuma shi ma izmaru adawati shi ne mutum ya ɓoye gaba ma intizaril fursa kuma yana dako bari wata dama ta samu murama amma albagaba a hana amma in an ce ba gaba da shahana ma min awradil qulubi duka ciwo ne na zuciya ciwo ne a cikin zuciya ciwon yake yana gadar da gaba tsakanin musulmi da musulmi babu kyau musulmi ya kullace wani abu a cikin ransa ga ɗan uwansa musulmi wanda yake fatan su shiga aljanna tare ba kyau musulmi ya dinga dakon wata dama ta samu masa don ya rama gayya wallahi duk waɗannan abubuwa sai mun cire su muna so mu kubuta a gaban Allah in muna so lalle imaninmu ya tseratar da mu akan siradi idan muna so ranar alkiyama mu shiga aljanna bi salamatil kal Allah yana cewa illa man atallaha bi yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim sai ka kubuta sai zuciyar nan Allah ya duba kuma har yanzu Allah bai duba rigar da ka saka Allah bai duba surar jikinka Allah bai duba iya maganarka Allah bai duba kwarjininka Allah bai duba jama'arka Allah bai duba ƴaƴanka ko dukiyarka abinda Allah ke dubawa mahallu nazar mahallu nazarillah shine alqal zuciyarka ita Allah ke dubawa dai yayin da zuciyar ta yi kyau shi shikenan kai ka kuɓuta a wurin Allah Allah ka gyara mana zukatanmu Allah ka hana mu rikon ƴan uwanmu Allah ka ba mu yafiya kamar yadda sauran sahabbai suke yafewa ƴan uwansu Allah ka cire mana damuwa ko karama ko babba Allah ka gafarta mana Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin Allahumma khazul man kadhala al islam aw sa'a fi kizlani hadha ad-din Allahumma adrib adh-dhalimin bidh-dhalimin اللهم انصر إخواننا المسرعشين في كل مكان اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان في الأرض فخرجه لنا وإن كان قليلا فكثره لنا ثم بارك لنا فيه يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خشي اللطف يا حليما لا يؤجل اللهم القدنا في تيسير كل أمر عسير اللهم القدنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمؤافاة في الدنيا والآخرة ونسألك التيسير والمؤافاة في الدنيا والآخرة دعوناك يا ربنا فأجبنا دعوناك يا ربنا فأجبنا وسألناك يا خالقنا فأجسولنا واسترحمناك ربنا فارحمنا